Lesson 16 Expressing Needs Kalmomi bisa bukatu What do you want? Mi kake so? Mi kake so? I want a soda. Ina son lemon kwalba. Ina son lemon kwalba. What do you need? Mi kike bukata? Miki ke bukata. I need money. Ina bukata kudi. Ina bukata kudi. Where do you want to go? Ina kuke so kutahi. Ina kuke so We want to go to the market. Muna so mu tahi Muna so what do you want to do? Me kake so ka Me kake so I want to study. Ina so in yi karatu. Ina so in yi karatu. What do you want? Me kuke so? Me kuke so? We want water. Muna son ruwa. Muna son ruwa. What do you want? Me kake Please, I'd like some change. Don Allah, ina son change. Don Allah, ina son change. What do you want? Me kike I want me kike I want food. Ina son abinci. Ina son abinci. Do you like coffee? cafe? cafe? No, I don't like coffee. Ah, bani son cafe. Ah, bani son cafe. What do you want to eat? kake so kake so I want to eat rice and sauce ina so in ci shinkafa da miya. Ina so in ci shinkafa da miya. Is she hungry? Tana jin yunwa? Tana jin yunwa. She's not hungry. Ba ta jin yunwa. Ba ta jin yunwa. Why does she need money? Don me take buƙatar kuɗi? Dummy, takie bukata kudi. She needs money because she wants to buy a panya. Tana bukata kudi saboda tana son ta sayi zane. Tana bukata kudi saboda tana so ta sayi zane. Where are you going? Ina zaka. Ina zaka. I want to go to the toilet. Ina son in je makewaya. Ina so in je makewaya. What does he feel? Me yake ji? Me yake ji? He is thirsty. Yana jin kishirwa. Yana jin kishirwa. What is it? What's up? Menene? Menene? It's nothing. Babu komi. Babu komi. How do you feel? Kaka kike ji. Kaka kike ji. I'm sleepy. Ina jin kwana. Ina jin kwana. They are not sleepy. Basu su jin barci. That's jimbarci. What do you need? Miki kike bukata? Me bukata? I need letters from home. Ina bukata wasiku daga gida. Ina bukata wasiku daga gida.